Lamarin ya wakana ne a wajejen karfe ɗaya da rabi na ranar jiya talata lokacin da wani ayarin motocin sojoji ya fada tarkon 'yan ta'adda dab da ƙauyen Kutugu da ke a tazarar kilomita hamsin da biyu a kudu maso yammacin Torodi kan hanyar garin Boni a cewar sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa. wacce ta kara da cewa a yayin wannan gumurzu sojojin Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da ɗari da ke kan babura ko da yake sojoji goma sha bakwai sun rasu yayin da wasu akalla ashirin suka ji rauni waɗanda suka hada da shida da ke cikin mawuyacin hali da tuni aka kwantar da su a wata asibitin birnin yamai wannan shine karo na bakwai da ake fuskantar hare-hare a jihar talaberi tun bayan da soja suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan yuli lamarin da masu fashin baki ke dangantawa da wasu tarin dalilai abdurrahman alkasim masani ne akan sha'anin tsaro can siyasa tsaron ta dogara ga sojojin waje da kuma tattaunawa da ake da su kungiyoyi na na jihadi kuma tattaunawa ta dogara ne ga wasu mutane yanzu suna ɗauka babu wannan yarjejiyoni su kuma annan sojoji na waje da suke kamawa su ma yanzu uh, an ga halin da ake ciki kuma su sojoji da suka jawo suka zo su kare birnin ya mai su kare mulki saboda barazanar da ke da kwai ta kai hari na na waje na a zo a dakilar da juyin mulkin da ke da kwai yau kowa ya sani cewa wannan barazana ta kawo hari daga waje babu ita kenan babu abin da ya saura sojoji su koma bisa guraben aikin su kuma su ƙara jan daga fiye da da jigo a jam'iyyar pendes ta shugaba muhammad bazum idrisa waziri na cewa halin da aka shiga a yau a yankin tilaberi na nunawa a fili yadda juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya baiwa 'yan ta'adda damar watayawa sakamakon janye shingayen tsaron da ake da su a baya. Wannan na nunin cewa eh, hujjoji wa'anda so za suka sa a gaba eh, na niyyar hamburar da mulkin shugaban kasa Muhammad bazum babu gaskiya a kai. Muna roƙonsu su eh, su ga tausayin talaka na niger su koma hilin daga su koma bisa kan aikinsu wanda shine aiki na tsaro na ƙasa. Eh, su bar shugaban ƙasa Muhammad bazum shi koma bisa kan karagal mulki ne eh, don ya ci gaba da aiki wanda yake yi kuma wanda duk duniya ta shaida ya taka rawal a zo a gani kuma ya samu sakamako bisa kan harkar tsaro. To amma mai fashin baki akan sha'anin tsaro Abbas Muni na mai alakanta yawan hare-haren na 'yan kwanakin nan akan yanayin tsaman dangantakar da aka shiga a tsakanin Faransa da Nijar. Lokacin da an kai ju mulki Mali an fuskante shi lokacin da an kai juyin mulki na farko burkina faso sun fuskance shi na biyu din fiye da haka amma na niger inda abun ya ba da mamaki lokacin da niger ta ce su jahan turai na faransa musamman su bar kasa lokacin ne muke fuskanta wannan hare hara wannan ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi ke gargadin kasashen iyakoki uku su farfado da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa mali in tattaro niger tattaro burkina faso ta taro zanci ya kare babu inda za a tahiya dole ne su sun makamai dole ne su sun nemi sulhu rahotanni sun yi nuni da cewa an kara fuskantar wasu hare-haren na daban a cikin daren jiya a jihar ta tilaberi waɗanda kawo yanzu ba mu samu bayanai a hukunce ba da ke tabbatar da faruwarsu in banda muryoyin mazauna wasu ƙauyukan yankin ta kafafen sada zumunta cikin yanayin zulumi suna neman ɗauki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.